muna yi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabun tauhid littafi mai albarka inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na bakwai wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala yau kuma za mu fara da farkon darasi na takwas darasinmu na bakwai ya dakata ne akan masala ta goma sha uku a cikin babul haufi ba babul haufi ba ko babul du'a'i ila shahadati a wata nuska kuma babul da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah ta mun tsaya daidai wannan gaba ko kuma wannan matsala ta goma sha biyu wanda shine mas ريف الزكاة الثالثة عشرة مسألة تقوم شاء أكوشيني بيان مجوير زكاة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياي بيان شوى تؤخذ من أغنيائهم ذاكر a karɓi daga mawadata daga cikin su waɗanda aka aika shi ainihi <clears throat> Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda ya je wurin su ya karbo a wurin mawadata sa'annan ya bayar ga waɗanda yake matalauta ne kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani jinsin kalan nau'in mutane takwas da ake bawa zakka inda ubangiji ta'ala ya wara ambatar inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin Allah ta'ala ya buɗe ayar da ambatar cewa ita sadaka ana bayar da ita zuwa ga talakawa da miskinai wanda yake talaka ne ana bashi zakka aka wanda yake miskini ne ana bashi zakka maluma sun tattauna tsakanin waɗannan kalmomi da suka kusanci juna miskini da talaka an yi bayanin cewa talaka shine mutumin da ya mallaki wani abu wanda zai ci wanda yana ɗauka shi zuwa wani lokaci to miskini kuma shine wanda bai mallaki komai ba sai Allah ya nuna masa gobe nan ne zai je wurin noma ko kuma wajen nema na ya samu to ana ba shi kuma ana ba talaka wanda cikin talakawa ma ana iya samun mai iya bayar da zakka shi ma sannan wal'amilina alaiha masu aiki akan zakka wanda ya sadaukar da kansa yana karko zakka matsayi ne na mai aiki akan zakka ko da miloniya ne ana ba shi zakka ɗin nau'in kalan mutum na uku kenan ana ba miskini ana ba talaka ana ba al'amili na alaiha masu aiki don karɓo zakka walgarimin waɗanda ake bi bashi an yi bincike ana bi ne bashi kuma bashin nan ba ya yi shi da wauta ba a'a bashi ne na lalura ba ya ce ya sai wasu abubuwan da ba lalle ba ne a'a bashi ne na lalura ila ya ci abinci shi da iyalinsa ko sutura shi da iyalinsa da wannan sai a ɗiba a bashi domin ya biya nau'in kalan mutane na hudu da ake ba zakka wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake da taro zukatan su ba musulmi bane amma kuma suna tare da musulmi kuma ana fatar musuluntarsu da haka in an ba da zaka sai a ɗiba a ba su sabin aka nau'in mutum na shidda ana ba shi zakka wanda yake matafi ne buzurinsa ya ƙare to za a ɗiba a bashi domin ya ci gaba da hiyar sai ya kai zuwa inda za shi aka wafi sabilillah wanda zai je yaƙi don Allah shi ma ana ɗibar zakar nan a bashi wanda dai kamar da Allah ta'ala ya jero a wa'annan mutane cikin aya sun kai jinsin mutane kala su takwas waɗanda ana ba su zakka zamana a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim za a karɓo daga mawadata a ba waɗanda yake maras hali don haka kenan annabi ya ambata ma aliyu ga fuskar majuyar inda za a bayar da zakka الرابعة matsala ta goma sha شاهد كشف العالم الشبهة عن المتعلم neman bayanin kuren ya rikici da malami akan wanda yake koyarwa na abin da ake nihi da wannan shubha shubha ta ilimi ma'anar wannan ya zama yana da wani ɗan yanki na jahilci tunda an ce masa a tu'khazu min ihim. ana karbowa daga mawadata to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuranye masa duk wani abu na rikici fa turaddu ila fuqara'ihim sai a mai da wannan zakka zuwa ga su talakawa da aka ke na yanzu abinda shi mai neman ilimi ke buƙatar ya jiya ya jiya daga malamin ba a bar abin dunkule ba an fayyace masa bayani alkamisa ashara matsala ta goma sha biyar an nahayu an kira imil amwal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani ga Ali ibn Abi Talib yace wa iyaka ko fa iyaka ina yi maka kashedi wa qara'ima amwali da zababban dukiyarsu ka zo ka ga maraki wanda ya girma ko kaka ilima shi ke yin barbara ga shanu sai ka ce to da shi za a baka ko mai kiba ko mai cin abinci da yawa waɗanda yake zababbu ne kada mai karɓar zakka ya zo ya ce irin wa'annan za a bashi a'a ya karbi dai matsakaita <clears throat> al-khamisa as-sadisa ashara mas'ala ta goma sha shidda ittiqa'u da'watil mazlum kiyaye addu'ar wanda aka zalunta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wattaqi da'watal mazlum ka kiyaye ka yi hattara da addu'ar wanda aka zalunta saboda babu abin da ke kare wannan addu'a da saduwa da wurin Allah da zarar ya roƙa to Allah ya karɓa sawa'un musulmi na ko ba Musulmina ba wanda dukkan zalunta ya roƙi Allah ya yi samar a kan abin da ka zalunce shi to an gama الثامنة ashara, matsala ta ainihin goma sha takwas min adillati tauhid yana daga cikin dalilin tauhidi ma jara ala sayyidil mursalin abinda ya gudana akan shugaban manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sadatil awliya da shugabanni na waliyan Allah min al mashaqqa ya ta shi na wahala wal ju' da yunwa wal waba da alloba ko bala'i ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi a shugaban halitta amma Allah ta'ala ya jarabe shi da mi wahala da yunwa wani lokacin ma sai annabi sallallahu alaihi sallama ya rika duci ya nade fatar cikinsa saboda yunwa kamar irin lokacin da ana tona handak ramin ganuwa da aka kewaye garin madina da aka zo aka tarar da wata kunkuwa mai tsauri mai tsauri mai karfi sahabbai kowa ya yi iyaka kokari kowa ya anshi diga ya yi kirari ya tsara amma abin ya faskara sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ana nazu ni zan sauko sai ya sauko ya shiga ramin alhali ko da ya zo sun fahimci cewa ya saduwa su ya nade fatar cikinsa saboda yunwa sai ya anshi wannan diga ya cira sama ya tsara sai wannan kunkuwar ta roshe ta koma turbaya sai aka ci gaba da haƙa rami wannan na nuna mana irin sadaukar da kai na sahaba a Nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda an yi rami an kewaye garin madina gaba ɗai kuma ga su cikin halin yunwa yau in mun ɗauki azumi ga rana sai mun yi ta kuka da fiɗar ƙanƙara da sauran hutawa to ga yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kasance suna yin gwagwarmaya kuma ba dan komai ba sai dan ganin cewa wannan addini na Allah ya ɗaukaka saboda haka malamin ka mana wannan dan mu tsaya mu lura mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma a zamaninsa ya haɗu da wahala ya haɗu da yunwa ya haɗu da jarabobi kala-kala don mu riƙi izna mu san cewa mu ma in an jarrabe mu to Allah ya jarraba mu ne ya diba ya gani za mu yi haƙuri a kan abin da aka jarrabe mu mu ci nasara ko za mu juya da baya mu dawo muna raki muna kuka التاسع عشر السابع السابع asabi'a ashara to ta goma sha bakwai sai ne sha takwas ko aha to ya yi. to asabi'a ashara da na fara karatun na ashara ashe ban karanta sabi'a ba to asabi'a ashara matsala ta goma sha bakwai al-ikhbaru ba da labari bi annaha la tujab cewa waccan addu'a da aka ambata cewa a da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta saboda ba za a kare ta ba da zarar mutum yayi to za ta sadu da ubangiji ta'ala to ita samina ashara akan kan ne mutum kuma mun ambata ko abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haɗu da shi a zamaninsa a rayuwarsa na wahala da yunwa da sauran abubuwan da ya haɗu da suwa na jarrabawa don haka wani na da dalili daga cikin haƙuri dalili ne na tauhidi akan yin haƙuri da jimini da dauriya akan duk abin da Allah ta'ala ya jarabi ɗan adam sannan ya yi ƙoƙarin tsarkake niyya ya numaci Allah da aikinsa ya zama kuma abin da an shi ne Allah tsarkake niyya ka nuwaci Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hakuri akan jarraba shi da sahabbansa التاسعة matsala ta goma sha tara ƙaunuhu ce wadda annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'udiyan nan raya gobe zan bayar da tuta na ya tsaya ko yawa zan baya da tuta ga mutumin da yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son shi kaga wanga alamu ne daga cikin alamun annabanci saboda Aliyu dan Abi Dalibi lokacin da wannan al'amarin ya waru baya nan bai ma san an yi ba amma sai gashi kawai a ta bayyana cewa shi aliyu ɗan abi ɗalibi yana son Allah da manzon Allah aka Allah da manzansa suna son shi bai kore cewa sauran sahabbai ba su son Allah da manzo ba a'a su ma sauran sahabban suna son Allah da manzon Allah kuma Allah da manzon Allah suna son su sai dai Allah ya ba da wani abu na alheri akan hannun Aliyu dan Abi Dalibi na bashi tuta a ce je yaki ko wannan zai shi'awa ko yan shi'a su ne kiran su ce ai an bibita shi akan sauran ba haka al'amari ne al-ishirun mas'ala ta ashirin taslu fi ainihi so fi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga idanun aliyu dama da aka taru sai ya ce musu aina aliyu ibn abi talib ina aliyu dan abi talibi sai aka ce huwa ya shaki aina yana gida idanu ne na ciwo sai shi to aje a zo a taho da shi da aka zo da aliyu sai masa tawada ko yi masa tofi a cikin gidansa wannan ma alamu ne daga cikin alamun annabanci yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tawa dama aliyu sai ya koma kamar idan ba taba ciwo ba kuma wannan yana da yawa abin da yake waruwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan kamar hannun mutum ya kare sai annabi ya kama hannun ya shafa hannun ya koma daidai da sauran matsaloli da ake samu na mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a ga gashi Allah ya bayyana mu'jiza kamar inda suka yi alwala su kusan tamanin da ƙari da salka guda ta wata mace mushirika wadda suka haɗu da ita ga ruwan yankaɗa amma kuma Allah ya sa albarka a dalilin mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhadiya wal ishrun Matsala ta ɗaya, fadilatu Aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu falalar aliyu dan abi talibi wanda wannan bayyane ke cewa yana son Allah da manzon Allah Allah da manzonsa suna son shi kamar wanda dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masoya Allah ne da manzon Allah aka Allah da manzo suna son su wanda babu shakka sahabban manzon Allah adilai ne ga baki ɗayansu as-sahabatu kulluhum udul dukkan su adilai ne ba wani wanda an nada ba cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mu abin da kai za mu ce Allah nu fariqu baina ahadin minhum ba za mu raba ba a tsakanin su ce wannan muka dauka ba mu dauki wancan ba abin da ya waru a tsakanin su na jarrabawar Allah har aka yi yaƙe-yaƙe da kashe-kashe wannan ishtihadi ne mu mun san cewa Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah wasu ma na bil janna fi duniya sun duniya an bayyana yan aljanna ne ya za ka yi ga mutumin da aka ce dan aljanna ne kai ni za ka cewa ba ka da abin da za ka yi bayan ka yi saranda ka miƙa wuya ka yadda sannan kuma ka dawo kana a a nuna idan aka kira shi ka ce rabbi Allahu an matsala ta ashirin da biyu. fadlus sahaba falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi dauqihim tilkan laila a cikin kutsawar da suka yi a wannan dare da shagaltuwarsu da neman bishara ta buɗe da annabi sallallahu alaihi wa alihi gobe zan bayar da tuta da wani mutum da ke son Allah da manzon Allah kuma Allah da manzonsa suna son shi sai zama da sahabai suka ci gaba da gwagwarmaya kowa yana fata da ƙaunar ganin cewa shi ne kowa yana son a ce shi za a ba kuma sun san cewa lalle guda ne zai samu da haka suna ta neman haka don ɗaikin cewa yana son Allah da manzon Allah Allah da manzonsa suna son shi da wani ya nuna Ali ibn Abi Talib A'a, ah, ya nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da irin yadda suka kutsa a wannan daren da fata da kaunar ganin kowa ya samu an ce shi ne tare da cewa sun san mutum guda ne kawai zai samu a bashi wannan tuta الثالثة والعشرون مسألة uku al imanu bil بالقدر imani da قدره lalle ne mu yi imani da ƙaddara. li wusuliha liman lam yas'alaha ya samu kushi yawa domin samuwar ƙaddara ga wanda bai yi aiki ba Ali ibn Abi Talib lokacin da sahabbai suke addu'a suke ta fata da kin kwana na ganin gari ya waye don a kira su a ce wani kai an ba wanda tuta shi bai kusa an yi ba saboda abin da ya dame shi sannan idanu ne ka ciwo ba ma gashi da ya zama na ita kaddara in Allah ya rubuta ba sai ka yi aiki akan abu ba sai gashi kawai kaddara ta samu akan wanda bai aikata komi ba wa man iha an man sa'afo da hana ta ga wanda ya aikin kaga waɗanda suka kwana suna roƙon Allah na Allah ya sa su za a bawa sai ya zama na Allah bai nemi su za a ba ba ga wanda bai ko san an yi ba da towa an kace ina yake sai aka ce yana gida idanunsa suna ciyo shi kenan sai annabi ya ce a kirawo shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi bai ma san an yi ba bale ya sauko amma su tun da sahi ga dau ala rasulillah ko sai suka yi sauko suka jimfari gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubakkirin suna masu yin sauko ba don komai ba kullum yarju an yi wadaha kowa yana fatar shi za a ba to sai ya zama kuma ba a ba su ba aliyu dan abi dalibi na can bai da lahiya bai aikata komai ba don ya samu wannan cuta tare da haka aka ba shi saboda kaddara abinda Allah ya nuha to shi zai zarata arabiya wal ishrun mas'ala ta 24 al adabu ladabi fi qaulihi a cikin cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya ba shi tuta sai ce masa unfus ala rislika ka tayi akan hankali wannan ya nuna kenan musulunci yana haduwar mu ga yin gaugawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa je ka akan hankali da haka kenan akwai bukatar ya zama mu zama masu sannu sannu ba masu a gaugawa ba in ba ga aikin da'a ba aikin da'a kan wasari uko ila mafiratun min rabbikum amma sauran abubuwa su mu ɗan yi sannu sannu ta Allah khamisa wal ishirin matsala ta ashirin da biyar. A da'a wata ilil islami qabla al abinda musulunci ya koyar a kira mutane su musulunta gabanin a yaƙe su liƙauli domin cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in zilbi sahatihim ka sauka a farfajiyarsu idan ka zo garin ka sauka wato a hilin garin abu na harko da za ka ware yi sun mada'un ilal islam sannan ka kira su zuwa ga musulunci kun gana ya jama'a akwai abin da ya kamata mu lura da shi masu ɗaukar makamai su zo su iske masallata na sallah su kashe su to don Allah ne ina musulunci kaga babu musulunci saboda wanda ma ba musulmi ba in ka zo ba a ce ka kashe shi ba cewa an kai ka kira shi zuwa ga musulunci eh od'um ila islam a kira su zuwa ga musulunci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya zo zai kai farmakin yaƙi a lokacin asuba ba zai faɗa wa gari ba sai ya tsaya ya saurara da ya ji an yi kiran sallah garin nan ba dama a kai musu farmaki amma Allah ɗaya sai iyaka wanda aka kashe masallaci yana sallah ka gani ko kuma da sunan da awar jihadi kaga wanda ba jihadi na ba bai zama nesa gare mu ba abin da ya faru a masallacin Juma'a na Kano an ka tayar da bom ciki Allah ya san iyaka wanda aka hallaka mutane na gudu da kawansu kuma ana harbin su ai kenan lalle ya zama lalle gare mu mu gode ma Allah ko Eh idan Allah ta'ala ya kawo maka saukin fitina to lalle ne ka gode wa Allah idan Allah ya ɗauke maka tsoro to lalle ne ka gode ma Allah tunda mun shiga tsoro mun ga tashin hankali da hirgita walau duk da munan ma mun dangi wasu a birgishi ko na irin wannan abubuwa to Allah ya ƙara ba mu aminci da zama lahiya Allah ya ƙara ɗauke mana fitina da tashin hankali Allah ya kwantar mana da ƙasar mu ta zauna lahiya ya ƙara mata arziki da albarka a ɗauke mana fitina sai asadisa sawar ishirin ko ta ashirin da shida annahu mashru'un liman duhu qabla zalika wa qutilu an shari'anta idan aka kira mutane ba su musulunta ba su musulunta ba kuma ba su biya jizya ba dama ga ƙa'idar musulunci idan an kira su su musulunta ba su musulunta ba to sai a ce su ba da jizya hatta yudul jizyata an yadi wa hum sagirun idan suka ba da jizya shikenan ba ba wani abu da za a yi idan kuma ba su ba da jizyar ba ba su musulunta ba to wannan sai a yaƙe su amma bayan an kira su السابعة والعشرون مسألة عشرين دبقي أن الدعوة بالحكمة yin da'awa kira da hikima don cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ga Aliyu dan Abi Talib akabiruhum bima yajibu alaihim yana daga cikin hikima wadda take a cikakkiya ta da'awa ya zama a kirayi mutane a hore su da su musulunta tun harko gabanin a zo a ce a faɗa su kawai saboda musulunci bai kira zuwa ga a zo ɗaya ma mutane don ba musulmi na ba a kashe idan mutum ya zo ya kashe wanda ba musulmi ba haka siddan to ba musulunci yawa aiki ba sa'annan hatta ice wannan itatuwan da muke dasawa musulunci bai yadda da kasare ice babu dalili ba aka kawai ka shi ka hau sama ka sassara incin amma ba tare da wani dalili ba musulunci bai gaba Da haka wanda ya saba ma musulunci zuwa a haɗa ma wanda bai san hawa ba bai san sauka ba a ce shi za a yi ma a kisa duk da irin kaddara da muke samu kamar a jarrabe mu can a kashe yan uwanmu wayanda ba musulmi ba su haɗa yan uwanmu tun da su ba su tunani sai su kashe su to ga ƙa'idar musulunci mu ba za mu haɗa su ba saboda Allah ta'ala ya ce famani tada alaikum fa tadu alaihi bi mithli ma tada alaikum kaga ba su suka yi mana ba yawa waɗanda annan zanne tare da mu in ma kaddara ta gitta ba su suka yi mana ba waɗanda suka yi mana suna can ko dai a zo inda suke harama ko a roƙi saukin Allah da wannan kenan don haka akwai buƙatar mu musulmi mu zama masu tsare addinin mu na musulunci ba mu ƙetare iyakar Allah da awama mu yi ta da hikima mu kirayi mutane mataki mataki fasamina wal ishirun ta ishirin da takwas matsala ta ashirin da takwas al-ma'arifatu bi haƙƙin lahi fil islam sanin haƙƙin Allah a cikin musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa to khazu min aghniyaihim kenan musulunci yana da haƙƙi na karɓar zakka ga wa'anda suke musulmi ne sai a karɓi zakkar a bawa talakawa idan an karɓo ga mawadata ga shan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aka ba ba su labari bima yajibu alaihim da abin da yake wajaba gare su min haƙƙin Allah ta'ala kaga idan mutum bai san musulunci ba to ya za a iya san haƙƙin Allah sai ya san musuluncin ya karba, sannan a yi magana game da haƙƙin Allah na abin da za a karɓa gare shi na zakka a attasi'a wal ishirun aka ne ko na ashirin da tara thawabu man ihtada ala yadayhi rajulin wahid sakamako wanda ke akan wanda Allah ya shirya mutum guda a dalilinsa kaga la'ayya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am yi a baka jib dozin guda a tara masu wanda kaga ko guda ka samu ai ka shiga cikin masu alwarma da ainihi wadata da yalwa to a aje ma dozin guda na jib Allah ya shiri mutum guda a dalilin ka ya yi maka alhairi A talatin, matsala ta ainihi talatin. Alhali fa halar Fusiya. A rantsuwa akan fatawa. Ni ƙaule don cewar Aliyu Sallallahu Alaihi wa'ai Aliyu wa Sallan. Ba wallahi la'ayya ajiye Allahu bi ka raju nan wane. Saga na biyar rantse. Yau ya halarci kenan a rantse akan da'awa. Ya zama kai rantsuwa. shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai rantse ba akan abin da babu fa'ida ciki saboda haka idan akwai fa'ida na kwaɗaitarwa da nuna buƙatar samun shirya ta Allah to akwai buƙatar yin rantsuwa da kuma ainihi ƙarfafa ita rantsuwar sai dai bai kamata ga mai fatawa ba ya zama yana ta rantsuwa da Allah babu maslaha ba maslaha ya zo yana rantsuwa ba fa'ida ya zo yana rantsuwa in ya zama da cewa wanda kake magana da shi yana iya fahimta ka matsayinka na mai fatawa to wannan ba sai ka rantse ba sai dai in ya zama dole sai an yi rantsuwa wannan shi kenan imamu ahmad allah shi mishi rahama ya ce wata rana yana ainihi a karɓawa ane mai tambaya sai ce yi e, wallahi eh haka ne wallahi ya ce hakika Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sun yi umarni da yin a rantsuwa Allah ya yi umarni da manzansa da rantsuwa a wurare guda uku a cikin alkur'ani na ɗaya daga cikinsu a wurin waɗin Allah ta'ala a cikin suratu Yunus aya hamsin da uku. Wa naka a haƙƙun hu suna yi maka fatawa, suna tambayar ka, kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam, Alƙur'ani gaskiya ne, ul'i kuma da ga da a cikin Alƙur'ani, da i na Bahaushe duk ɗai ne, amma ba a cewa Hausa ne. ila an fahimta ko dan babu kalma ko guda ta Hausa a cikin Alƙur'ani sai dai a dawo a yi fassara da sai Allah ta'ala ya ce masa kulki wa rabbi ka ce musu eh ina rantsuwa da ubangiji na kaga ga rantsuwa nan ta zo ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi rantsuwa cewa innahu lahaq ga Allah na bada labarin wannan hikayar wa fi ta ta'ala a cikin fadin Allah maɗaukaki a cikin ainihi suratul tagabun aya ta biyu inda Allah ta'ala yake cewa a aya ta bakwai za amal lazina kafaru allai asu. Kafire sun kirkira cewa ba za a tayar da su ba bayan sun mutu sai Allah ta'ala ya ce kul bala ka ce musu tabbas wa rabbi kaga nan ma ga rantsuwa ko ka ce musu tabbas wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tuba sunna wallahi za a tashe ku thumma la tunabba'unna sa'an nan lalle za a sakanka muku bima amiltum da sakamakon abin da kuka aikata wa zalika wannan tashe ku da sakanta muku sakamakon abin da kuka aikata Allah yasir wannan mai sauƙi ne a wurin Allah wuri na biyu kenan da Allah ya bayyana a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi rantsuwa a cikin alkur'ani kuma duk rantsuwan nan da umarnin Allah ne wuri na uku a wa ta'ala wa fi ta'ala da cewar Allah maɗaukaki na ba da labari wa qala na kafaru kafirai suka ce la tatina sa'a alƙiyama ba za ta zo mana ba ba za a yi tashin alƙiyama ba in ji su ya zambilla sai Allah ta'ala ya cewa babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rabbi kace musu tabbas ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum za ta zo muku ita alƙiyaman nan da kuke musu idan ya kasance a cikin rantsuwa akwai maslaha tun harko ba komai kana rancewa ko kuma jawabi ne zaka ba mai tambayar ka ana iya rancewa idan dai akwai maslaha amma in babu maslaha magana kai rantsuwa wannan bai taso ba saboda rantsuwa akwai illoli tare da ita musamman ta karya tana mai da wuri ya zama hako kamar lokaci ko bakwai ko to shi kenan rantsuwa fajira imam malik ya kawo a cikin muwadda cewa tana mai da wuri fako ma'ana tana rasar ga ma'abucinta za mu ɗan shiga sabon babi mu karanta ko biyu ko? Eh. to babu tafsiru tauhidi babe mai bayani akan fassarar tauhidi wa shahadatu an la ilaha illallah da kuma fassarar shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ta'ala da bayanin faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa ula'ikan ladina ya da'una waɗancan da suke kira masu kiran wasu to waɗanda suke kira ɗin yabdabuna ila rabbihimul wasila su suna neman kusanci zuwa ga ubangijinsu suna waɗin cewa ayyuhun aqrab wane ne mafi kusanci ka zo wurin kabari kana kiran mai kabari shi kuma mai kabari yana neman kusanci ga Allah bai ma san ba ko ma yana da rayuwar shi kana kiran shi shi bai tare da kai bisa ga wannan don Allah ne na kira ba wani ba Allah subhanahu wata'ala bai shara'anta muna mu bauta wa wani ba ko mu kirayi wani wa qaulihi da wadin Allah ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mababban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ambata ma mutanenka lokacin da annabi Ibrahim ya ce ga babansa da mutanensa hakikani ina mai barra daga abinda kuke bauta gumaka da kuke bauta ma babu ni babu su illa allazi fatarani sai wannan da ya halicce ni kamar wanda muka ambata ko muka karanta a darasin mu da ya gabata wa junubni wa baniya an na'budal asna annabi ibrahim yana roƙon Allah ya nisantar da shi da 'ya'yansa daga bautawa gumaka suratu zukhruf aya ta 29 zuwa 27 wa qawli da fadin Allah ta'ala da yace ittakazu akabarahum yana magana akan yahudawa da nasara ittakazu akabarahum sun riƙi mallamansu na yahudawa wa rubanahum da mallaman nasara sai suka riƙe su arbaban abubuwan bauta min dunillah wani Allah sun riƙi malamansu matsayin wani mahalicci malaman ke haramta musu malaman ke halatta musu ba su gawo suka bi Allah ba suratul tauba aya talatin da ɗaya. 31 wa qawlihi aya ta tarafu ah suratul tauba ko anam ko to lalle kan wannan kan kashi don dai ah, ni aka cewa wata suratul tauba ta talatin da ɗaya ba eh haka ne talatin da ɗaya to shi kenan ana samun wannan gaskiya tun da, inda an ka ce mutum ne zai abu ba zai yauhinta daga kuskure ba dan adam babu wani abu da mutum zai yi ya zama na bai samu kuskure ba saboda wannan na nuna kasawa da gazawa irin tamu Allah ya muna ba to ƙauli da cewar Allah ta'ala wa minan nasi mai yattakizu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai waɗanda ke rikon wani Allah matsayin abin bauta yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar wanda suke son Allah suwa ba musulmi bane amma suna ganin suna son Allah yau ma ba za ka yi mamaki ba kaga mutum ba musulmi bane amma ya nuna maka yana son Allah amma sadaka sai sai dai ba kudi ya ba su ya ce ga sunan dan Allah yana son Allah to amma bai bi Allah ba kenan soyayyarsa da Allah ba za ta kai ko ina ba ba za ta ba shi cin nasara ba muddin ba ya yi imani da Allah ba mu karasa da hadisin sai mu da aka tsaron ko hmm. to bin ya zo a cikin Buhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala hakika nabi tira da aminci tabbata gare sa ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi wannan kalma ta Ikilasi, wa kafara ya barra ko ya kafirce bi ma ubadu da duk wani abu da ake bauta ma min dunilla wani Allah ruwa ne ake bauta wuta ce ake bauta rana ko wata ko itace ko gumaka duk ya barra da suwa da harama haruma malu dukiyarsa ta haramta wa damuhu da jininsa wa hisabuhu ala Allah hisabin sai na ga Allah azza wa jal mabuwayi mai girma wa sharhu hadhihi tarjama abinda a sharhi na bayanin wannan tarjama ma ba'da al abwa abinda za su zo bayan ta na babubukan da za mu cimma su za su fassara mana sharhar wannan tarjama insha Allah wannan kenan zai kasance a darasin mu na gaba in Allah ya kaddara darasi kenan na tara eh da Allah shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi daya da shi abinda na karanta akan daidai Allah ya ba mu lada kure na Allah ya yi mini shayin shi a cikin zukatan al'umma suna roƙon Allah ya saukan mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka so kama al'umman musulmi al'amuran su ya Allah ka kawo mana sauki Allah ka dauke mana wahala ya Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka dauke mana wahala ya Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka dauke mana wahala ya Allah ka sauka kama al'umman musulmi al'amuran su سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك